To alhamdulillah kamar yadda ka faɗa mun jima muna shirye-shirye kuma wannan shirye-shirye da muke yi muna yin su ne bisa ka'ida da kuma bin kundin tsarin mulkin jam'iyya da dukkan abubuwa da su tanadar kuma kwamitoci an kafa wanda suke gudanar da wannan shirye-shirye wanda aka wadda aka sa su wa'annan kwamitoci mutane ne a dattawa musamman ma gwamnoni da manya-manyan shugabanni a cikin wannan jam'iyya wanda suna yi iya kokarin su ba dare ba rana su tabbatar cewar wannan taro an yi shi lafiya ba tare da an samu hatsaniya ba insha Allah. Wato kenan ba kwa fargaban komi bayan wannan taro naku. A insha Allah ba maganan hargitsi kuma ba wani maganan abin da zai taso saboda dukkan 'ya'yan jam'iyyar APC kudu da arewa gabar da yamma kansu a haɗe yake kuma a ƙarƙashin shugabancin shugaban Muhammadu Buhari idan ka duba shine jagoran wannan jam'iyya wanda kuma kowa yana masa ɗa'a a cikin wannan jam'iyya kuma ba ma tunanin a inda yake zaune da martabarsa akwai wani hatsaniya da zai taso wanda zai zama mana matsala kuma dukkan abin da ya kamata na tsaro musamman ma abin da ya shafi wanda wannan taron bai sa shi ba ya zo ciki bai ma taso ba saboda haka ba ma tunanin tashin hankali ba ma tunanin hatsaniya tunda ba a cikin rarrabuwan kawuna za a zo ba a cikin nutsuwa a cikin mutunci a cikin girmamawa da ɗa'a kowa zai zo wannan fili. Wasu 'ya'yan jam'iyyar sun rika kokawa saboda zargin ana neman a yi masu fin ƙarfi. Ko kun sami wannan labari? Ai ba maganan naɗi ba kuma maganan eh, nuna fin karfi saboda ka san shi sha'anin siyasa sha'ani ne na mulki ba kuma ka san sha'anin mulki kowanne akwai tsari tsarin nan kuma ba karfi da mashi ba ne abin da ya danganci al'umma membobin jam'iyya tsari nan na farko akwai maganan kada kuri'a wanda suka tsaya zabe za a za a kada musu kuri'a akwai kuma tsarin da za a jam'iyya kundin jam'iyya ta amince za a iya a ce an amince wato affirmation wannan ba ba nuna fin karfi ne, ai da aka buɗe sayan fom ba wanda aka hana wa ya je sai fom ba wanda aka hana ya je sai fom mutane sun sai fom mutane sun tsaya takara wanda suka ci sun ci wanda suka faɗi sun faɗi to babu kuma yadda za a ce jam'iyya mai ƙarfi ga wurtacce wanda shugaban Muhammadu Buhari ne jagoranta a ce kuma ba ta da karfi saboda haka bara a samu irin wannan rigingimu na cikin gida ba dole ne a samu rigingimu cikin gida wannan kuma yana nuna mana mu a mu karfin jam'iyyar ne musamman ma idan ka duba yankin kudu kudu kudu maso gabas inda da idan kana maganar jam'iyyar apc kamar kana tallan kashi yau ana rige-rige ana tserere ne a kan shugabancinta to mu a gare mu nasara ce ba rukushi ba ce alhaji mai malabu ni muna godiya da samun wannan tattaunawa